umarnin da shugaba buhari ba ministan shari'a abubakar malami ya gudanar da bincike kan kowaye aka samu da laifin zarmi a gwamnatinsa da alwashin gurfanar da duk wanda aka samu da laifi gaban kotu kai tsaye dai gwamnatin bata ambaci sunayen waɗanda take son a bincike sun ba labarun da suka fi cika kafafen labaru su ne samun sakataren gwamnatin najeriya da david lawal da tsumbula kuɗi a kwangilar raya yankin arewa maso gabas da majalisar dattawa ta yi kan binciken kuɗin nome ciyawan nan ta kacalla kan kuɗi naira miliyan ɗari biyu da saba'in tunda kuma abin da furucin kalmar ishara ce ga jam'i ya nuna waɗanda za a bincika karar daga mutum biyu ne zuwa sama. Ga ƙarin bayani daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu. da duba waɗannan maganganu da ake akan wasu manya-manyan jami'an gwamnati a gashin akwai gaskiya a zargin da ake idan akwai gaskiya a cikin zargin da ake ko kowane ne mutum to ko lalle ba za a fasa gabatar da su a gaban mai shari'a ba ba za a faɗi suna ba saboda magana ce ake yin ta haka a da wani wanda yake watakila akwai dalilin da za a je a bincike shi akwai kuma wani kai daga gani mai kai kasancewa a ko an tsane shi ne aka dora markaran tsana ko siyasa ce bai kamata ka fito ka zayyana sunaye irin wannan ba don ana iya yin tabo ga wanda yake bai ji ba bai gani ba bai ci ba bai sha ba su hukumomin sun san aikin su kuma sun san matakan da ya kamata su dauka a wani batun na bangaren yaki da cin hanci shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa sanata ali indume ya ce za a sake gabatar da sunan ibrahim magu gaban majalisar dattawan don yiwuwar tantance shi Wannan dai ya biyo bayan kin amincewa da tantance magun ne da majalisa ta yi bisa rahoton tsaro da ya jawo masa akasi. To shi yasa muka ce to bari mu sake rubuta shugaban kasa cewa fa gashi muna mun samu wasika wanda ya sa akan ba za mu iya mu ce mu aje maganan ko kuma mu yi gaba ba saboda haka muna neman ƙarin bayani akan me za mu yi. magu zai ci gaba da aikinsa ko kuma wannan dai maganan ya rage a wajen wanda ya bashi aikin shine shugaban kasa confirmation na magu wata shida kawai yayi a wajen a confirmation na federal inland revenue ya shekara uku a wajen mu me mutane ke cewa ne kan yaki da cin hanci na gwamnatin APC sunana injiniya SK Dalladi ko a yi approving nan magu ko ba yi ba wani abu ne daban tunda ne yana yin aikinsa yadda ya kamata lokaci zai zo wanda ya kamata su tabbatar da shi na su gani ya cancanta su tabbatar da shi sunana prince modibo h suleiman gwamnatin najeriya ta yi kyau kuma ta saitu abu ɗaya ne kawai ya rage ma gwamnati ya yi shi ne tura efcc a state domin akwai kuɗi makilla a state su famset su directors finance ma'aikatan da suke daɗa a state gidan local government chairman akwai wanda in ka shiga sai ka samu sama da naira miliyan ɗari biyar a gidan shi za a jira a ga waɗanda za a tuhumar da hukuncin da zai hau kansu a zamanin baya dai an yi awon gaba da tsohon su sufetun 'yan sandan Najeriya Taho Balogun da kuma wani tsohon ministan ilimi Fabian Osuji kan zargin zarmiya. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.